Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko dubu tara da kilohaz biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau Alhamis biyar ga watan Fabrairun shida Ga kanin labarai. 'Yan bindiga sun kashe mutane kimanin ɗari a wasu hare-haren da suka kai kan wasu ƙauyuka guda biyu a yankunan tsakiya da kuma arewacin Najeriya yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da neman mutanen da suka kubuta da rayukansu suke kuma farautar 'yan bindigar. Amurka da Iran sun yarda za su tattauna gobe Juma'a a ƙasar Oman a cewar jami'an ƙasashen guda biyu to sai dai kuma har yanzu ba su ci daidaituwa a kan nacewar da Amurka ta yi cewar lallai tattaunawar ta hada har da makamai masu linzami na ƙasar Iran ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana kawo ƙarshen yin aiki da yarjejeniyar takaita makaman nukiliya tsakanin Amurka da Rasha a zaman wani mawuyacin lokaci mai hatsari ga duniya. Yana mai kira ga ƙasashen biyu da su gaggauta kulla wata sabuwar yarjejeniyar wadda za ta mai gurbinta. Madalla A yau saboda abubuwan da ke faruwa a yammacin Afirka za mu dakatar da shirinmu na wannan makon na amfanin ilimi aiki da shi domin mu kawo muku rahotanni na musamman kan yadda 'yan bindiga suka hallaka gwamman mutane ciki har da jami'an tsaro a jihar Kwara da kuma yadda hukumomi a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar suka gudanar da addu'o'in zaman lafiya a ƙasar saboda hare-haren 'yan ta'adda da ya addabi yankin. Bayan waɗannan akwai kuma rahoto game da ƙalubalen da ake fuskanta wajen samar da ruwan sha mai tsafta a birane da karkarar Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Bronco. Amma duk kafin waɗannan sai mun jiyar da duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan bindiga sun kashe mutane kimanin ɗari ɗaya a wasu hare-haren da suka kai kan wasu ƙauyuka guda biyu a yankunan tsakiya da kuma arewacin Najeriya. Yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da neman mutanen da suka kubuta da rayukansu suke kuma farautar 'yan bindigar. A jihar Kwara da ke yankin tsakiyar Najeriya, 'yan bindiga sun kai farmaki a wani ƙauye mai suna Woro inda suka kashe mutane masu yawan gaske. Gwamnan jihar ta kwara Abdulrazak Abdulrahman wanda ya ziyarci inda abin ya faru jiya laraba tare da wasu kwamandojin soja da sojoji kimanin dubu ɗaya. Ya faɗa ma wani ɗan jarida da ke zaune a nan Amurka Faruk Perogi cewar sun tabbatar da mutuwar mutane 75 ya zuwa lokacin da suka yi magana. To amma kuma adadin yana iya ƙaruwa yayin da ake ci gaba da neman mutanen da suka ɓace. Tun da farko wani ɗan majalisa mai wakiltar yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewar mutane har 170 suka mutu. Shi ma kwamandan Brigade ta 22 ta dakarun sojojin Najeriya da ke Ilori, Brigadier General Nicholas Rumi ya faɗa wa Malam Faruk perogi cewar sun shawo kan lamarin a yanzu. Wannan shine hari mafi muni da aka gani cikin shekarar nan a wannan yanki mai iyaka da jihar neja inda ake fama da hare-haren 'yan bindiga masu kai farmaki a kan ƙauyuka da satar jama'a domin yin garkuwa da su tare da satar dabbobi. Ɗan majalisar da ya yi magana da kamfanin dillancin labaran Reuters ta waya, Sa'idu Baba Ahmed, ya ce 'yan bindigar sun tattara mutanen garin suka ɗaura hannayensu ta baya sannan suka kashe su. haka kuma 'yan bindigar sun cinna wuta a gidaje da shaguna a wani harin daban kuma 'yan bindiga sun kashe mutane akalla 21 a jihar katsina da ke arewacin najeriya inda 'yan sanda da mazauna garin suka ce waɗannan mahara sun bi gida-gida suna harbin mutane wannan harin ya kawo ƙarshen sulhun da aka yi tsakanin mutanen wannan gari da 'yan bindigar watanni shidda da suka shige wannan hari na jihar katsina ya nuna irin halin kakanikayin da mutane suke ciki a yankunan karkara na arewacin najeriya waɗanda suka nemi yin sulhu da 'yan bindigar da suke addabar su mazauna irin waɗannan ƙauyuka a akasarin lokuta suna har haɗa kuɗaɗe da abinci domin ba waɗannan 'yan bindigar da nufin neman su kyale su. Amurka da Iran sun yarda za su tattauna gobe Juma'a a ƙasar Oman a cewar jami'an ƙasashen guda biyu. To sai dai kuma har yanzu ba su cimma daidaituwa ba kan nacewar da Amurka take yi cewa lallai tattaunawar da za su yi ta haɗa har da makamai masu linzami na ƙasar Iran. Yayin da kuma Iran take cewar shirinta na nukiliya kawai za ta tattauna a kai. Wannan yunkurin na diplomasiya yana zuwa yayin da Amurka take ta girka sojoji a yankin gabas ta tsakiya. Su kuma kasashen yankin suke ƙoƙarin ganin an kauce wa faɗan soja da suke fargabar zai yaɗu zuwa faɗin yankin. Sabanin ra'ayi game da abubuwan da za a tattauna kai sun janyo tababa ba kan ko za a iya yin zaman abin da zai haifar da yanayin da shugaba Donald Trump na Amurka zai iya yin amfani da shi don aiwatar da barazanarsa ta kai farmaki a kan ƙasar Iran. Jami'an Amurka da na Iran sun ce sassan biyu sun yarda za a gana domin wannan taro a Muscat babban birnin Oman bayan da tun farko aka ce za a yi wannan taron ne a Istanbul a ƙasar Turkiyya. To amma babu wata alamar da ke nuna cewa sun cima daidaituwa kan ajandar wannan taro. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana kawo ƙarshen aiki da yarjejeniyar takaita makaman nukiliya tsakanin Amurka da Rasha a zaman wani mawuyacin lokaci mai hatsari ga duniya. Yana mai kira ga ƙasashen biyu da suka gauta ƙulla wata sabuwar yarjejeniya da za ta mai gurbinta. yarjejeniyar wadda aka fi sani da lakabinta na new start treaty ta kare aiki ɗazun nan da misalin karfe shida na safiyar najeriya kuma ta takaita adadin kundojin nuclear da rasha da amurka za su iya girkawa da kuma yawan makamai masu linzami na doron ƙasa ko waɗanda ake jigilarsu a jiragen ƙarƙashin ruwa da za su iya ɗana musu makaman nukiliya. Guterres ya ce a karon farko cikin kusan shekaru hamsin duniya tana fuskantar zama cikin yanayin da babu wani shirin da ya takaita irin makaman nukiliyar da rasha da amurka za su iya girkawa ya ce waɗannan ƙasashen biyu su ne suka mallaki kusan dukkan makaman nukiliya da ake da su a duniya Masu bincike a nan Amurka sun ce wani sabon magani da ake gwajinsa yana rage kitsen da ke toshe manyan jijiyoyin jini a jikin mutanen da duk da cewar suna shan maganin rage kitsen baya kawar musu da kasadar samun ciwon zuciya ko bugun zuciya. Duk da cewa har yanzu ana gwajin wannan ƙwayan maganin ne, amma masanan sun ce yana iya kawar da irin wannan kitse da ake kira cholesterol a turanci. mai toshe jijiyoyin jini da kawo tsayawar zuciya ta yadda a yanzu baya yiwuwa sai idan an yi ma maras lafiya allura wasu magunguna da za su iya narkar da wannan kitse da ke cikin jininsa. Masanan suka ce idan har hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta amince da wannan sabon magani mai suna Elicitide zai taimaka wa miliyoyin mutane wajen samun hanya mai sauƙi ta kawarwa ko kuma rage irin wannan mummunan kitse mai toshe hanyoyin jini wato cholesterol. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya faɗa wa gidan talabijin na France 2 cewar kimanin sojojin ƙasarsa su dubu hamsin da biyar aka kashe a bakin daga a yakin da suke yi da ƙasar Rasha a cikin wata hirarsa da aka watsa jiya Laraba. Shugaba Zelensky ya ce waɗannan sojoji dubu hamsin da biyar sun haɗa da ƙwararrun sojoji da kuma waɗanda aka tilasta ma shiga aikin soja a dalilin yaƙi. A bayan wannan adadi na waɗanda suka mutu kuma akwai wasu mutanen masu yawan gaske da ake lissafawa a matsayin waɗanda suka ɓata domin ba a san abin da ya same su ba in ji shugaban. A baya Zelensky ya faɗa wa gidan talabijin na NBC na Amurka a watan Fabrairun shekarar da ta shige cewa 'yan kasar ukraine su dubu shida ne suka mutu ko aka kashe a wannan yaki. a gaida ibrahim alfa ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu kawowa yanzu dai yawan waɗanda suka mutu a mummunan harin 'yan bindiga a jihar kwarin najeriya ya kai 170 ciki har da wasu jami'an tsaron 'yan banga sama da goma da aka kona su kurmus. A cikin daren jiya talata ne dai maharan ɗauke da manyan bindigogi da ake zaton 'yan ƙungiyar jihadi na ISWAP ne suka auka garin Woro da ke ƙaramar hukumar Kayama ta jihar Kwara. Lamarin da ya jefa ɗaruruwan mazauna garin cikin tashin hankali. wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Kawowa yanzu dai yawan waɗanda suka mutu a mummunan harin 'yan bindiga a jihar Kwara Najeriya ya kai ɗari da saba'in. a ciki har da wasu jami'an tsaro na 'yan banga sama da goma da aka ƙona kurmus a cikin daren jiya talata ne dai maharan ɗauke da manyan bindigogi da ake zaton 'yan ƙungiyar jihadi ne na iswab suka auka a garin wuro da ke ƙaramar hukumar kayama ta jihar kwaran lamarin da ya jefa ɗaruruwan mazauna garin cikin yanayi na tashin hankali. Honorable Abubakar Abdullahi Ɗanladi shi ne shugaban ƙaramar hukumar ta Kayama ya ce suna cikin yanayi na fargaba amma kuma sun maida al'amarinsu ga Allah. Ana Nasiru mun dai mun gan bala'i kamar inda muke ganin fim wallahi tallahi haka muka gan wannan abun yanzu wani hali wannan gari na wuro yake to woro dai yanzu ana nasiru woro dai ana nan dai cikin cikin dai fargaba amma da muka je da sojoji mun je an je an je an gansu sarkin dai kamar sarkin ya mm. gan shi ya gan bala'i saboda ƴaƴansa biyu aka kashe kuma motoci uku ne da shi aka ɗau guda biyu aka zuba iyalinsa a ciki tunda ba a same shi ba aka ɗauke su aka kai su daji kuma an yi kone-kone a garin sosai kuma har yanzu ana nana son to gawayyaki a daji wayanda an mm. sun abin nan in garin ne in sun gan kana gudu zaka bar gari wa aku wasu sun tsaya a can suna suna suna bindige su suna bindige mutane a daji. To shi ma dai dan majalisar dokokin jihar ta kwara mai wakiltar karamar hukumar ta kayama ya ce duk da yake mutane 78 ne suka yi ma jana'izar bai ɗaya a lokaci guda a can garin na wuro amma waɗanda aka kashen sun kai 170 da ɗoriya wallahi halin da muka yi shekarun da halin bai da kyau don a gabana ina nan mun yi jana'iza mutum saba'in da takwas waɗanda aka gani kenan ba mu san iyakan waɗanda don akwai wasu ma wasu ɗan banga kamar guda goma sa uku an sa su cikin ɗaki an ƙone ne gaba ɗaya a cikin wa'annan saba'in da bakwai ɗin a cikin nun waɗannan daban ne wayannan daban ne ya zama tambaya eh, waɗanda don na tambayi sarkin gari yace to si yanzu me ya gani kamar mutane yace wallahi ko in bai ba za a kai mutum ɗari da saba'in waɗanda suka halaka a garin don si da kansi yara su guda biyu an halakar da su kuma ƙarin bayani an ɗauki mata aure da yara ƙanana sun wuce da su kamar mutum talatin da gidajen da suka ƙone kamar mun ɗirga gidaje talatin da hudu ne suka kone. banda saguna To, amma su wane ne suka wannan aika-aika? Eh, mun ji labari don konaki an rubuta ma sarki ya rubuta musu leta sun ce za su zo su yi wazi su dis eh, Islamic sai ko ISWAP ne ake kiran su. Ok, ISWAP. ISWAP su ne suka fito daga Niger suka zo akwai neighboring village a waje ana kiran kade su da su ne aka rubuta ma leta. amma su waɗancan sun yarda an zo an yi wa'azi sun wuce abin su to sarki kuma ya ce bai yarda ba ya zo ya faɗa ma sarkin kama da zai koma ina ga an basu sojoji sojoji suka tsaya wajen kamar sati ɗaya to sun dawo kenan da suka zo jiya To yanzu waɗanda suka wuce da su ɗin an san halin da suke ciki? Wallahi ba wanda ya sani don ba su kira ba har yanzu. A yanzu dai al'ummomin yankin Bargu ta jihar Niger da kuma yankin Kayama ta jihar Kwaran na cike da fatar ganin gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki cikin hanzari a kan gandun dajin nan na Kayinji domin kawar da maharan da suka maida wannan gandun daji mafakarsu. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. ذنوبنا الله يا غفر لنا ذنوبنا الله يا غفر لنا ذنوبنا الله يا غفر لنا ذنوبنا Al'umma a sassan ƙasar Nijar na gudanar da taron addu'o'i da gangamin kawo goyon baya ga sojojin ƙasar tare da fatan Allah ya zaunar da ƙasar lafiya. A birnin Agadez da ke arewacin ƙasar ma hukumomin jihar sun jagoranci taron addu'o'in ga rahoton Ashiru Alhaji Mutari daga Agadez. Tun bayan kai hari a hilin jirgin saman birnin Yamai ne dai, 'yan ƙasar a sassa daban-daban suka yawaita kira da yin addu'o'i batun da ana da ma dai aka gudanar da addu'o'i tare da karatun alkur'ani mai tsarki na Allah ya kawo zaman lahiya a cikin kasar tare da tunkarar dukkanin makiya da ke kawo cikas game da tafiyar kasar mai martaba sarkin abzin alhaji ibrahim umaru ibrahim ya yi ƙarin bayani wa manema labarai kuma ga Allah maɗaukin sarki zuwa ga roƙon shi domin ya kare ƙasanmu da duka masu da tsaye da munafukai na cikin gida da na shi domin haka muka gamu kuma a yau tare da malamanmu tare da shugabanni tare da jami'an tsaro tare da 'yan farfula tare da kwanse kanmu na refondation da mata na soji da al'umma maza da mata eh, na ka a duk gaba daya muka ɗauki wani sabon niyya wadda eh, shi ne za mu bisa gare shi shi ne roƙon Allah za mu ci gaba da shi domin Allah ya kare ƙasanmu da duka wanda za su yi mata wani zagon ƙasa na cikin da na wajenta muna kira ga al'umma na su ƙara da kufa da ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin eh, kare ƙasanmu. Maza da mata yara da manya ne dai suka halarci wajen waɗannan addu'o'i. wanda kowannensu ke cike da ƙwarin gwiwa da kuma fata na alkhairi wa ƙasar kamar yadda suka shaidawa amurka ke magana wannan ikon namu ubangiji Allah ƙara ɗaukaka shi waɗannan makiya ubangiji Allah kai ba su sa'a ubangiji Allah ya bayyana su kuma Allah shiryar da su ubangiji Allah karbu wannan addu'o'i da aka yi Allah ya kare ƙasar mu Allah ma fiz biladina wa sa'ir biladil muslimin muna addu'a da muke yi kenan Allah kare kare ƙasar mu ta Niger da dukkan ƙasashen musulunci wannan kuma muna ci gaba da hatama Qur'ani wata zuwa wata zuwa in mun yi wannan uwa nan wannan wannan ubangiji Allah ka mana kwanci hankali Allah ka taimaki sojawan mu Allah ka ɗaukake su Allah ba su nasara akan wannan makiya Allah shirye su suma waɗannan 'yan ta'addar idan ba ba shirya bane ubangiji Allah kamar da musu niyyar su kungiyoyi na farar hula ma dai na yin irin waɗannan gangami kamar yadda Yusuf Yamud na ƙungiyar farar hula ta Amsu wasan dai na nan Agadas ya bayyana ma Allah godiya da 'yan kasa suka gane kuma muna so duk 'yan kasa su gane ba ma waɗanda suke zamna a birane ba waɗanda suke cikin kauyuka waɗanda suke nesa a cikin kasar ga tamu ta Nijar za mu yi kokarin kai wannan sako na shugaban kasa da kowa ya sani da cewa haki ne gare mu na mu kare kasanmu. irin waɗannan addu'o'i dai tare da gangami na goyon baya shine ke faruwa a sassa daban-daban na cikin kasar ko da a ranar litinin kinnan da ta gabata ma dai ɗalibai yana jihar agadas sun gudanar da wani gangami tare da nuna goyon bayansu ga sojojin kasar da kuma yin allah wade game da harin da aka kai a hilin jirgin saman yamai ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar Yeah. wadatacce kuma tsabtataccen ruwan sha ya zama kan gaba cikin kalubalen da ke fuskantar birane da dama da ma yankunan karkara a Najeriya. Wannan kan sa jama'a shiga wahalar yawon neman ruwa da kuma shan ruwa daga rijiyoyi ko fadamin da ba a da tabbacin tsabtar ruwan cikinsu. Rashin karfafa ayyukan duba gari na daga manyan matsalolin da kan sa mutane musamman talakawa shan ruwa mara tsabta. wanda zai iya haddasa zazzabin da ka iya jawo hujewar hanji. Nasiru Adamu el na ɗauke da rahoton. Gwamnatin Najeriya ta ɗau alwashin magance karancin ruwan sha a ƙasar da ke samun karuwa al'umma cikin sauri da kuma bullar sabbin unguwanni a biranen ƙasar. Ƙudiri da ya da sanya sassa masu zaman kansu wajen samar da ruwan a taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyar samar da ruwan sha ta Najeriya a Abuja. Kazalika wani ƙalubalen shine samar da kayan aikin ruwan a cikin gida maimakon fita zuwa ƙetare wajen sayo kaya masu ɗan karen tsada. sunana hussein fadlallah holborn nigeria limited a kano muna pipe pvc hdpe ppr da tankuna narwa a nigeria kuke kera wannan kaya ko ana shigo muku da su daga waje ne duk a nigeria muna yi ba ga kwararru da ke halartar taron kwamishinonin ruwan sha na jihohi ma sun halarci taron da musayar bayanai kan yadda jihohin su ke tunkarar wannan lamari ko da dai gwamnatoci na yin iya bakin kokarin su wajen samar da ruwan amma ana samun cikas wajen yadda mutane ke biyan kuɗin ruwan ko ko kula da yadda za su samu tsabtataccen ruwan. Ɗan azumi Adamu na daga cikin tsoffin kwamishinonin ruwa da suka yi aiki a yankin arewa maso gabas. garuruwa har irin su abuja ba sa iya tara kudade domin mutane ba sa biyan kudin ruwa ɗin an ba da misali wani wanda a gidansa kawai akwai bil ya kai na miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ruwan a wata naira ɗari biyu ne ake karɓa in magidanci zai yi amfani da ruwa kullum a gidansa ba wanda zai amfani da ruwa ƙasa da na naira ɗari ɗaya cikin kwana talatin na wata zai yi amfani da ruwa na dubu uku to amma ɗari biyun da muke bukata a wurin saɗin domin ya bayar ya taimakawa gwamnati domin ta sama masa wadataccen ruwa da zai ishe shi sai ka gaba zai samu ba ya gwammace rinka biyan naira ɗari ɗari ɗin yana sayi ruwa kowane rana har a ƙarshen wata ya sayi na dubu uku. shin ya ake samar da ruwan ne mai tsafta daga kuma waɗanne hanyoyi ne ita ce tambayar da na yi wa injiniyan ruwa isa muhammad. na farko akwai na ƙauyuka akwai kuma na wanda suke ba cikakkun birane ba garuruwa akwai kuma na ainihin birane to a dukkan wannan katugori guda uku ana iya yin a bada ruwa a kashi ɗaya ko biyu na farko shine akwai wanda za a yi bohol a tura kuma isa inda mutane suke kashi na biyu shine akwai matatan ruwa wanda ake yin ta wanda za a tace ruwan ne kawai sai a turo mutane zuwa cikin gari akwai kuma wanda yake da matatan ruwa da yanayi na sanitation wato kamar yadda ake tace bayan ga da sauransu shi ma kuma ana bada ruwan ne da shi matsala na ruwa ba a Najeriya ba ne kusan duk duniya ne kuma ya fi shafan mu a nan Afirka jami'an duba gari a nasu bangare na koya mutane yadda za su tace ruwa ko tafasa shi don samun ruwa mai tsafta gari rijiya ko fadama don gujewa mugun zazzabin nan na typhoid yayin da ake son samun tazarar kafa ɗari daga rijiya zuwa makewayi za ka ta rasa yawancin wajaje ga wannan rami ga wannan idan rashin wadatar fili ko koma rashin sani ya kamata. Nasiru da mai pta Hausa Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Garuwa kuma gajar mashigi kike a cikin tsabta mata ku zo ku je zancanta garuwa kuma ga mata ku zo ku je zancanta garuwa kuma ga sabira yau ga albishiri bansir kana so in fahari goran ki ce mini ma fafari kayan farin ma har kwari a yau zan yaba mai annuri lalle fa yau kayo nazari amma a kogin soyayya ita amma akwai mu da filinta in mm, mai gyada zai barje ta to mu muna son bawanta tun da dai da tsohon filinta a dai can a gyara mana hanya zancen ka ya caza min kai me kake nufi ne wai to kai in ka bani amsa ba shan kai in ku ka ka canza niyya yanzu kuma ga bala bronco da labaran wasanni bari mu rika tarayyar najeriya inda za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta kun kalifat fc mai fafatawa a gasar premier league na najeriya inda ƙungiyar ta fitar da sanarwar cewa ta fice da gasar premier league na najeriya bayan takunkumi da aka sanya mata saboda rashin girmama wani wasa na gasar a cewa ta sanarwa da aka fitar a hukumance mai kwanan wata uku ga watan fabrairun 2026 mamallakin kungiyar ya ce an ɗauki matakin ne bayan da npfl ta hukunta kungiyar saboda rashin halartar wasarta na mako na 24 tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta el warriors hukuncin da aka yanke mana ba wai abin yarda ba ne kuma wata alama ce a bayyane cewa shugabannin gasar sun fi sha'awar hukunta kungiyoyi fiye da bunƙasa ci ci gaba in ji sanarwa. kungiyar ta zargi hukumar da take shirya gasar npfl da son zuciya rashin gaskiya da fifita kudaden shiga fiye da walwalar kungiyoyi ta kara da cewa ci gaba da shiga a ƙarƙashin irin wannan yanayi ba zai yi ba ba za mu iya ci gaba da zama wani bangare na tsarin da ke watsi da walwalar kungiyoyi kuma yana fifita hukunci fiye da adalci ba a cikin sanarwar tasu kungiyar kun khalifa fc ta kuma yi kira ga sauran kungiyoyin da su buƙaci gyare-gyare da kuma ƙarin ɗaukar nauyi a cikin gasar yayin da take godewa magoya bayanta da 'yan wasa da ko masu ruwa da tsaki na ƙungiyar Hukumar shirya gasar Premier League ta Najeriya da ya tashi taron kungiyar kwallon kafa ta Kun Khalifa FC ne zunzurutun kudi har naira miliyan goma bayan da kungiyar ta kasa halartar wasanta na mako na 24 tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta El Kanemi Warriors a ranar Litinin da ta gabata ta kuma ayyana ta a mazaunin kungiyar da aka dakatar da ita na har zuwa karshen kakar wasa ta bana. da kasar najeriya za mu leka kasar saudi inda za mu leka tsohon dan wasan kasar faransa karim benzema ya koma kungiyar kwallon kafa ta al hilal kamar yadda shugabannin gasar saudi pro suka sanar a ranar litinin bayan da aka dakatar da kwantirakinsa daga kungiyar kwallon kafa ta al ittihad kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa komawarsa al hilal ya koma ne bayan da benzema yake amincewa da tsawaita kwantirakinsa a kungiyar ta al ittihad al hilal ta dauki karim benzema zuma ne a mazaunin kyauta don wakiltar kungiyar kwallon kafa na tsawon shekara ɗaya da rabi benzema ya yi nasara a kungiyar kwallon kafa ta al-ittihad wadda ta samu nasarar lashe gasar kings na kasar saudi a shekarar da ta gabata wannan tafiyar ta ba bani abubuwa da yawa a zahiri da kuma ta in ji benzema wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta al-ittihad kyauta a shekara ta 2023 bayan da ya shafa shekara 14 tare da kungiyar kwallon kafa ta real madrid na kasar spain balada yuro gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. 'Yan bindiga sun kashe mutane kimanin ɗari ɗaya a wasu hare-haren da suka kai kan wasu ƙauyuka guda biyu a yankunan tsakiya da kuma arewacin Najeriya. Yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da neman mutanen da suka kubuta da rayukansu suke kuma farautar 'yan bindigar a jihar Kwara da ke yankin tsakiyar Najeriya. 'yan bindiga sun kai farmaki a wani ƙauye mai suna woro inda suka kashe mutane masu yawan gaske gwamnan jihar ta kwara abdulrazak abdulrahman wanda ya ziyarci inda abin ya faru jiya laraba tare da wasu kwamandojin soja da sojoji kimanin dubu ɗaya ya faɗa ma wani ɗan jarida da ke zaune a nan amurka faruk perogi cewar sun tabbatar da mutuwar mutane 75 ya zuwa lokacin da suka yi magana to amma kuma adadin yana iya karuwa yayin da ake ci gaba da neman mutanen da suka ɓace. Tun da farko wani ɗan majalisa mai wakiltar yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewar mutane har ɗari da saba'in suka mutu. A wani harin daban kuma 'yan bindiga sun kashe mutane akalla 21 a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya, inda 'yan sanda da mazauna garin suka ce waɗannan mahara sun bi gida-gida suna harba mutane. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki ni ce taku sau da Kabir ke cewa mu yi ni lafiya.